Idan muka da gida ya ja zamfara kuwa abubuwa sun faru da yawa. da shi ne, a ɗan tsakanin nan mun zanta da Musa mai lafiya mada wanda zonal public sakatare ne wato sakataren yada labarai na yankin arewa maso yamma na jam'iyyar APC ta ƙasa. wanda ya shigo teburin yana mamaki irin yanda waɗanda suke da kayan sarki suke da ƙayyadajjen aiki wanda suke gabatarwa a fadar gwamnati amma ana amfani da su domin razana 'yan adawa 'ya'yan jam'iyyar APC har yake cewa duk wanda aka yi irin wannan ya sanar da su su kuma za su ɗauki mataki wanda suke ganin ya dace da shari'a a yau mun dundube shi domin mu ji wani irin ci gaba aka samu akan wannan al'amari masu barazanar sun tsagaita wuta ko kuwa ana da rahoton an take takura su 'ya'yan adawa ci gaba kawai shine kamar yadda muka yi kira gare su duk wata barazana da aka yi ba abu ne da za a fito ana ta kace na ce inda an muka barazana kan faɗa mana za mu ɗauki mataki kuma matakin da ake ɗauka kamar yadda na faɗa mu a jam'iyyance mu za mu ɗauki mataki na doka saboda su jami'an tsaron nan da ake aiki da su wurin wannan ayyuka na irin wanda bature ka ce ma illegal to doka ta kawas saboda haka in sun yi aikin da doka bata ba su dama ba a jam'iyyance za mu bi duk matakin doka mu doka musu mataki to kuma in Allah ya yarda kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu kuma za ta ci gaba da biyan kuɗin sabulu akan wannan bageri kawai har yanzu muna jaddada matsayin mu na cewa in dai kan abun da ya shafi siyasa ne hmm. ake neman a yi aiki da jami'an tsaro a ci maka mutunci don ka faɗi abin da dokar ƙasa ta baka dama kwaɗin a yanka to tabbas tabbas in ka sanar da mu a jam'iyyance za mu bi kariyar abun nan kuma za mu dukkan mu abun matakin duk da ya kamata ɗauka insha Allah. Irin wannan ma yanayi da muke ciki a jihar Zamfara mutane suna ganin ya kamata ku sa baki. Domin lokutan da suka dan gabata kaɗan ana ganin kamar ƙin lokacin ba a gama jin raɗin rabuwa da aka da gwamnati ba amma a har yanzu haɗin kai tsakanin ofishin ministan tsaro da kuma ofishin gwamnan jiha mai ci ya kamata a ce akwai wani haɗin kai da jam'iyya za ta iya shiga ciki. Gashi yanzu ma abubuwan sun ƙara dawa musamman yankin ƙaura da kuma wani ɓangare wato na na gusau da wasu abubuwa me za ka ci gaba da wannan kamin in ce abin da zan cewa ga wannan zan hara da jajanta mu al'ummar zanhara kwata ga baki ɗaya akan matsala ta rashin tsaro da ake ta fama da ita nan da can haka kuma zan yi amfani da wannan dama in yi ta'aziyya a shehin malami masarautar ma da farko mutanen garin ma da al'ummar musulmi na jihar zanhara ga baki ɗaya don malami ne da yake an kwana da al'umma ba jihar zanhara ba ma har wajen jihar zanhara bisa kisan gilla da aka yi wanda mun yi Allah wadai da abu abun da yake faruwa kuma ba mu ji daɗi ba ba abu bane da har yanzu zuciyata ba wanda ya wuce mutuwa amma har yanzu zuciyata ta kasa karɓa in nutsuwa da abun kana kallon kamar in ma kasan ne a yi tare baya a dawo abun bai hauru ba ina amfani da wannan dama farko ya mika ta'aziyya ta ga dukkanin al'ummar musulmi na ƙasar Najeriya gaba ɗaya domin malami ne da ke amfani da al'umma bayan wannan idan muka dawo ga tambayar da ka yi matsala ce wannan wadda na tattauna ta bagire daban-daban ina jin zai kyautu a ce kowa an zo an samu haɗin gwiwa domin 'yan bindiga da suke ta'a ta'asar da suke yi ba ruwansu da wannan dan jam'iyyar apc ne ko wannan dan jam'iyyar pdp ne in sun shigo gari sun zo su yi magari ta ne kuma wanda da suka samu za su yi to magana siyasa kamar yadda lokacin da taron da ya shahi matsalolin tsaro na arewa gaba ɗaya wanda karkashin jagorancin su tsohon shugaban kasa abdulsalam abubakar ya gudana abuja wanda a nan ne da tsohon gwamnan jihar zamfara wanda shine karamin ministan tsaro yanzu da sabon gwamnan jihar zamfara mai ci yanzu suka haɗu kuma suka tattauna nan manema labarai kafaɗa da kafaɗa, inda muka jiyo shi gwamnan mai ci yanzu yana haɗin cewa a kuskanci matsalar tsaro da gaske a cire siyasa to ina jin ne abin da ya kamata a yi mm. ba hurucin baki ba bisa hakikani a cire siyasa domin Gwamnatin tarayya tana da hurumin ta yi nata aiki inda take da iyakai yin aiki. Dole bi ma'aikatar tsaro ta tarayya take so ta yi aiki a cikin wata jiha a ƙasar nan dole sai ta samu haɗin gwiwa su ainihin masu mulki a jihar. In haɗin gwiwa bai samu ba to abin da suke son su yi yana da rauni yana da rangwame yanzu misalin da zan baka shine ai akwai lokacin da hanyoyin gwamnatin tarayya da ake shigowa jihar zamfara da hita suka koma wani tarko tarkon nasu ya wuce wuri amma mun taba jiyo shi ministan tsaro ya hudu cewa ya ɗauki matakin turawa tun daga huntuwa hakka hita garin gusau zaka ci gaba da karo da shingen sojoji wanda ya ce ta gwamnatin tarayya ko da yawon bakin gwamnatin jiha ko babu za a ɗauka wannan matakin amma abin da ya sa ta cikin jiha inda ba mallakar gwamnatin tarayya ba wanda yake karkashin ikon jiha sai an samu haɗin gwiwar gwamnatin jiha. To ta ina ku jam'iyya kuke tunanin ku shigo ku ba da ta ku shawara. Samu shawarwari a wannan bigire bai wuce cewa magana a batta da daga watan baki ba ta wuce watan baki ta je a aiki saboda daga lokacin da aka ce shi karamin ministan tsaro ya zama ministan tsaro zuwa yau ba mu san wata gwamnatin jihar zamwara ta yi na kokarin haɗa gwiwa da ma'aikatan tsaro ba in ka cire wancan taro na ya shahi arewa gaba faɗe da an ka mm. babu wani abu da zaka iya faɗi wanda zaka ce ya tashi daga jihar Zamfara ya je ma'aikatar tsaro neman gudunmuwa ko kuma neman haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatar tsaro da ita gwamnatin jiha ne wurin yaƙa wannan al'amari. Mm. So wannan abu ne wanda yake ya kamata a ce an cire an aje siyasa gehe mm. an cire kalamai na zaƙin murya su ma aje su gehe an ɗauki riga aiki ansa a aikace a yi abun a aikace a je a haɗa gwiwa inda ja iko ko ta kamata ta ba ma'aikatar tsaro gudunmuwa ta ba ta da ya kamata ita ta zo ta samu cikakken damar yin aikinta domin a fuskanci wannan al'amari. gwamnatin da ta gabata a jihar zamfara wanda shi ne yanzu wanda jagoran gwamnati ya zama ministan tsaro ya haɗi a bagire daban-daban cewa bai taɓa samun daman magana da ministan tsaro na wancan lokacin ba to amma yanzu abin ci abubuwa suna faruwa jihar zamfara wanda kai ka je kan nemi al'umma duk jigon neman yakin neman zaɓen ka shine cewa ita gwamnatin ta jiha ta gaza baka taɓa cewa ma'aikatar tsaro ta gaza ba a gwamnatin jiha ta gaza jama'a su jaye su su kai za ka iya kuma yanzu ka zuwa da kan kanka kana kokarin cewa laihin na ma'aikatar tsaro ne saboda dan jihar Zamfara ne ministan tsaro in ka tambaye shi mai irin wannan magana ko shi ko yaran shi daga irin wannan magana mai a sunan karamin ministan tsaro na gwamnatin da ta gabata bai san shi ba kuma bai yi kamfen akan ma'aikatar tsaro ya kamata ta ba mutane tsaro ba yakin neman zaɓen shi cewa gwamnati ta gaza ba mutane tsaro don haka a janye su mutane su zaɓe shi shi a bashi in an bashi zai ba da tsaron da ya kamata to kuma wanda a gwamna lokacin kare kanshi saboda yana gwamna yanzu kuma yana minista kuma a sake kwashe laihin daga kan gwamna a mai shi ba a shirya gaskiya ba a shirya adalci ba a dai zo a haɗa gwiwa a aje siyasa a zo a yi aikin da ya kamata a ceci al'umma kamar yadda ake hudu hannun zo cito al'umma ne. Musa mai lafiya ma da kinan sakataren yada labarai na yankin arewa maso yamma na jam'iyyar APC ta ƙasa yayin da teburin turbar demokradiyya ya tuntuɓe shi ta wata firgiranka. wanda bai kammala jawabansa ba sai da jaddada buƙatuwar haɗin kan gwamnatin jihar zamfara da ofishin ministan tsaro na ƙasa domin samun yaƙar 'yan ta'adda daidai wa daida lamarin ya ce akwai buƙatar ya wuce fatar baki Aisha yi shi a aikace domin mutanen jihar zamfara su samu zaman lafiya mai ɗorewa